a yau kamar yadda Allah ya kawo mu muna tare kamar da shi Sheikh Abdul Fatih sani wanda kullun da ma tare muke ga kuma Imam Junaid Imam Al-Irfan to yau kuma insha Allah muna da karin haske guda biyu akwai Imam Sheikh Munir Adam Koza ɗaya daga cikin manya-manyan limamai da suke jagorancin addini a cikin garin Abuja ga kuma Imam Sheikh Mustapha Adinga suna tare da mu a daidai wannan lokaci domin jawabi a cikin soyayyar shugaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma ‘yan uwa muna kira gobe insha Allahu muna da taro magamiya a cikin garin Bauchi wanda za mu gabatar domin ba da kariya ga shugaban halitta annabi Muhammadu wanda wannan shine aikin mu ina kuka fito annabi Muhammadu ina za ku manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Maulan Mushe Ibrahim yana cewa fa waqti wa sa'ati saraftu li salatan wa madhan minhu qad sirtu jailama da lokaci wanda ake kidayawa da agogo da lokacin da agogo ba shi kidaya shi dukka na juyar da shi ne domin ambatan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam me nake yi salatan in na salati wa annabi Muhammadu wa madahan sai kuma in ƙara kirari da yabo da kwanzagawa ga shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam kad sirtu jailaman yau na zamto wata mai haskakawa a kowane gidaje wannan kuma duk ba koyo ne sirrin annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wa sallama ba zan tsawaita magana ba zan mika abin magana kai tsaye zuwa ga Sheikh Munir Adam Koza wanda zai mana jawabi yau da mu shiga ne cikin wato kogi cikin soyayyar shugaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yanda za ku ji sufaye suke soyayyar annabi Muhammadu yanda za ku ji sahabbai suke kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da kuma abubuwa na fada'il na annai Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam imam Sheikh Munir ilaikum insha Allah hmm. bismillahi alhamdulillahi hmm. wassalatu wassalamu ala hmm. rasulillahi sallallahu sayyidina Muhammad ibn Abdullahi wa ala alihi wa sahbihi wa man manyan shugabanni shehannaina wanda ni ɗan autanku ne ɗan ƙaramin hadiminku mariƙin takalminku mai juya muku takalmi a sheikh nasir ra'isul jalsa Nasir sunna al-muhammadiyya <laughs> na yaushe a karau mu dai ra'isul jalsa muka sani da maulana shehina a sheikh al-imam mustapha yusuf adinga a dinga salati mutane suna ta tambaya wai me ake so a dinga din nan kun sani dai a dinga salati yanzu nan shekh ya faɗa mana shi wannan salatin kuma shi yake sawa a zama abin da aka zama salatan wa madahan minhu qad sirtu jailama wanda da wani zai tambaye ka menene sirrin daukakar shehu radiyallahu anhu ya faɗa ma ya yanke maka hijabi ya rage ma aiki wai wannan sirrin daukakar na shehu dan yafi kowa karatu ne dan yafi kowa eh, eh, eh, sallan dare ne wanda yana cewa ma yana cewa a fa inna kibaral qaumi billaili shuguluhum ruku'un wa auradun taral kulla akhlasa wazal abdu tulal laili ko menene kita wazal abdu tulal laili yanshudu da'iman ko kifa nauke kifa nauki auzira lillahin tarakasa wannan shine sirrin daukaka shehu radiyallahu anhu da me ya zama abin da ya zama ce salatan wa madhan to shi maulana al’imam a sheikh Mustapha. a dinga salati ne li yakuna jailaman wa ƙarƙana, da kuma Hassan dina eh wato ni sai in rasa ɗan kwali san malam zan ce ko digital imam na san na ta raɗa mai wani suna digital imam kuma na ga ya dan fara bi ya bi ma ya bi ko amma Hassan dina ne sai dai Hassan ba ya tausayin Husainin fa karar kallon. <laughs> Amma amma ya tausaya ba a Madina. eh kuma ya dan tausaya mu a Madina kaɗan. a Madina ne a Najeriya. Eh, to kuma ya kamata a yi mu wasala wannan tausayin. A Hassan Ilayya ya hasani. Amma kuma aka rabu Allah eh, Hussein yana da kyau ya majjada Hasan. Gaskiya. Ai majjatuhu. Eh, Allah abin da yake rasar da wannan tarhim din da ake samu shine eh, Hussein yana dan sakaci wajen majalla. wasu da suka kwaya Hassan eh. suka ce suka ce Usainu ba kowa bane ni ne na ka taimake ni gaskiya na ga wannan Hassaniyar a ran maulanmu abul futuhati wal barakati zakin faida zakin faida مولانا الشيخ أبو الفتح الثاني الإمام imamul anwari ba alhamdulillah muna yi wa kowa sallama muna kuma ƙara godewa Allah tabaraka wa ta'ala da ya haɗa mu a wannan mazauni na masoya wanda abin da ya haɗa mu shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kowace tare da ka gani tana da abin da ya sabbaba haɗuwar duk inda ka ga wasu jama'a sun taru akwai abin da shine dalilin da ya haɗa su ya ishe mu alfahari a ce mu haɗuwar mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama so mun gode wa Allah tabaraka wa ta'ala da ya kawo mu wannan mazauni wanda ra'isul jalsa ya ce Munir yayi magana to amma zan kaddamar da shehi na malami na Sheikh Al-Imam Mustafa Adinga mu dinga ji daga wurin shi yana dinga bayani muna dinga salati mu kuma don mu kara dinga jin daɗi sosai da haka maulana zan kaddamar da ku in ya so daga baya Hassan dina sai ya jawabi Sheikh Abul Fatih idan ya mana fatahi mu kuma sai mu samu da abin da zamu faɗa bayan naku Maulana Wato na gane duk kun yi hikima kun zazzame kun kun tattara mun aiki yawwa karan kallon taso haka ta bahaushe ko ya ce aiki ga mai karika أكرمك الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفينا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم masu kallo da sauraro ah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu hakika ah, wannan umsiya umsiya ce ta farin ciki umsiya ce ta alfahari har a gaban Allah subhanahu wa ta'ala ko da ke mu dama koman mu gaba daya shehu radiyallahu anhu ya gaya mana cewa ya kyautarwa annabi sallallahu alaihi wa sallam famallaktuhu dhati wa ruhi wa nafsaha wa ahali wa auladi wa mabi ta masaka to saboda haka ba wani abu sunan shi namu duka kayan annabi muhammadu ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan ne dalilin da ya sa muka yi wannan tafiyayya domin haduwa da yan uwa cikin wannan umsiya domin sake tajdidin wannan uhuwa muhammadiyya uhuwa mustafawiyya a cikin tattaunawa cikin janabin manzan Allah sallallahu alaihi wa wa sallam domin mu ƙara motsa wannan soyayya wadda mun sani baki ɗaya kamar yadda na faɗa shi ne rayuwar mu baki ɗaya cikinta ne in mun ji daɗi cikinta ne in ma ba mu ji daɗi ba mun ji daɗi cikinta ne in ma menene dai cikinta ne saboda haka a zauna kawai a ce an zauna don annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mu ya ishe mu alfahari idan wani mu ya zauna don wani abu daban to mu mun zauna don na rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kullum wala ilahu wala maqbadul badal ji shehu ko eh. fa kullum wala ilahu wa barhama mutalan bi ahmada to haka dai <coughs> mun gode da ba mu tsinci kanmu a wannan da ba mu tsinci kanmu a wannan saha din ba to hakika da da mun san asarar da muka yi za mu yi ta nadama ne har ba za mu ce wai har mutuwan mu ba har ran tashin alƙiyama sai mun yi nadama duk wanda ya ga Allah maɗaukakin sarki ya yi zaɓi biyu ya sa wasu ya zama shagalansu da annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wa wasu kuma sai Allah maɗaukakin sarki sai ya sa shagalansu da wani abu daban shehu mu shehu Musa kallon Allah ya ƙara masa yadda da rahma yana cewa mu ya kamata kullum mu riƙa gode wa Allah ne ya ce abubuwa ne guda biyu Allah maɗaukakin sarki ya yi kuma dole sai an samu masu yinsu a duniya shine sai an samu masu shagalta da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai kuma an samu masu shagalta da masu shagalta da annabi wani lokacin kuma yakan ce sai an samu masu zikiri da masu shagalta da masu zikiri to in ka in ka kuma Allah ne yake zabawa fa shi yake rabawa haula ila jannati, fala ubali haula ila maza, ila nari fala ubali to da haka to eh fariqun fil tafriqun fis sa'ir da Allah ya raba sai ya ce to ku wa'annan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine damuwar ku duk abin da za a muku na jin daɗi da na rashin daɗi dan annabi Muhammad ne in kai ka hau jirgi dan annabi in mota ka hau dan annabi ka hau in mashin ka hau dan annabi in riga ka sa dan annabi sallallahu alaihi wasallam in in in ka ka ci ko ka sha madara dan annabi eh. in zagin ka aka yi dan annabi in suka ka aka yi dan annabi in riga aka cire maka dan annabi muhammad ne to me kuma kake nema bayan wannan saboda haka hakika abin godiyar Allah ne da mu ne mu to da shi ne muka yi asara Allah ya ji kan Dr. Hadi suna yana ba da labari ya ce suna tattaunawa da wani dan boko irin masu dan inkarin abubuwa din nan to sun tattauna shi shi misali yana kare janibin irin wannan janab din shi kuma ɗaya ɗan bokon yana ƙoƙarin ya shi kuma ya, kare wani abu daban to ƙarshe dai shi ɗan bokon sai ya ga da ta cewa sai ce to shi dai wannan wannan dai lamari dai dai Allah sai dai Allah ya sa mu dace dakta ya ce a mu dai Allah ya sa mu dace fatan mu Allah ya sa mu dore akan dacewar shine abin da muka rasa ya ce. domin su bawancin mu da annabawa sun dace kuma suna da yaƙinin dacewa wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu eh hayya zalika isa ibn maryam to duk wanda ba annabi ba shi kuma fihi yamtarun to duk wanda ba annabi ba shi kuma ko yana kan dacewar bi da tabbacin zai dawwama akan dacewar ya rasu akan ta to mu alhamdulillah ba mu maladaihi yaqinu lahu ismatun ko wal ghairu yaqta'u taratan wa dawran yusibu maladaihi yaqinu saboda haka fatan mu Allah madaukakin sarki ya bar mu akan wannan tafarkin ba ma kokontan abinda Allah madaukakin sarki ya sanya mu a cikin sa cewa ba akan shari'a muke ba mm. muna kan shari'a fatanmu shine Allah maɗaukakin sarki ya karɓi abin da muke kuma ya ban mu akan shari'a ɗin ya bar mu tare da sayyidina rasulullahi <coughs> sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi yasa zaka ga har wa'inda suke zagin mu suna kin mu misali ko suna inkarin manhajin da muke mm. duk sanda za su tuno mu ko su tuno da mu sai sun hada da annabi Muhammad ko ko zagi ko yabo <laughs> sai sun hada da annabi sallallahu alaihi wa sallam shek munir yana yawan faɗan wani abu auren molidi yace ko bakon sharifi akai da yace shi sharu ne ba misali yazo gari ya sauka yace to da Allah jama'a ni ba ko ne na zo gari ba ni da masauki kai kuma daga ina a ni sharu ne daga yan yan yan dariqa za a fara tunowa a wannan kayan su yan dariqa ne in zikiri kaji an hura lasfika an yi masallacin yan dari za a ce. Ka karon kalla maganar da kake faɗa. Na'am. Cewar lokacin kuna nan kuna karatu. Na'am. Wace bayar Allah an yi bara an ce mata an ba da Allah kai gaban annabi ta warce abinci ba a nan garin Bauchi gidan su shehi daru su eh yan gidan shehi ne mm. yan gidan shehi ai aka maka la mun mun ga karatu a nan Bauchi sosai sosai ya faɗi wata unguwa ne eh, wajen jahun da nasarawa sai nake cewa ai waje jambaran mu ne mm. nace ina wani abu ya kasa ban san ko Allah zai sa wata ran in manta shi ba amma na kasa mantawa a nan ne aka roƙa muna bara in ka ce in ka san a bara zaka ce ta annabi to akwai gidajen da mun kiyaye su in dai kai bara ka ce ta annabi ranan ko za su bada abinci haramun ɗinka ne kai ta annabi tana can jahun akwai wata ina jin ko wata ta annabi a ko akwai wani muka kiyaye har tsokanin su muke mun koshi in mun zo dawowa sai mu leka sai mu ce sadaka ta annabi sai a ce ta annabi tana jahun ku je ku an so to ina kiyaye wata rana aka muka labara muka yi wani cikin yan uwa da muka je bara tare dan arzai ne yayi bara matar ta miƙo mishi abincin ya ce Allah ya kai ya juya a kwanan shi ya ce Allah ya kai gaba annabi ta warce ta maida cikin kwanan ta ce in dai na gaban annabi ne sai dai ka je gidan shehu da rubuci wallahi tallahi sai wata ce almajiran gidan shahi nan ne ko duk muna ji dan Allah wannan yabo ne ko suka yabo mai kyau to mu da aka maka Allah lokacin muna yara in in aka ce Allah ya kai gaba annabi ba ma gane me ake nufi ashe abin da ake nufi Allah ya kai gaba annabi Allah ya karba hmm. shine kawai shine aka ranka Allah to anan da Allah ka yi mana wani abin nan mana sukan ce in an ce Allah ya kai gaban annabi wai Allah ne zaka aika ka ce ya kai gaban annabi amma kuma mutum a lokacin ya bance yakan ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ka ce Allah ya yi salati Kage ba kanshi amsa bike wannan rishin sanin ka'idan arabiya ne ai ai talab ake cewa talab ake cewa shi iza talauta matlaban misali ai akwai wanda zaka nema abu yayi idan sama da kai yake sunan shi addu'a na'am in kasa da kai yake sunan shi umarni sunan shi umarni da kan duk lokacin da muka ce Allah ya mana ai addu'a muka ka san su ba su ba talab bane ba su san ba su san ka'idan balaga ba kenan ko su ba su gane abubuwa akar mukalla shi mutum wai da ya je Madina ya dawo ya dan shekara hudu nan sai ya dawo ya dauka duk abin da malamai suka sani ya sani dan shekara hudu nan musamman in ya dan kara hudu akan hudu ko ya sake kara wata biyu ko uku akan hudun mm. shikenan sai ya dauka to inda ake samu matsala da su kenan mm. sai su dauka iya abin da suka fahimta din iya wannan fahimtar tasu wannan abin shi kadai ne mm. amma kar muka an kace Allah ya kai gaban annabi ai karshen karba kenan duk abin da bai wuce gaban annabi ba ai Allah bai karbe shi ba kuma akram kullu anan ina ga da dan wani karin haske na'am kaman jabin da kuka yi na Allah kai gaban annabi sallallahu alaihi wa sallam hadisi ne ingantacce daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam na cewa ah, lokacin da ya ce wa sahabbai hayati khairul lakum kuma mati khairul lakum mati khairul lakum kwarai kwarai kwarai sai sahabbai suka ce ya rasulullahi abin da ya ce rayuwa na alkhairi ne gare ku mutuwa ta ma haka suka ce mun san rayuwanka alkhairi ne gare mu tunda idan har muka yi wani abu za a kawo hadisi da aya mu gyara da shoransu. amma an kaba duniya za mu yi mu gane manzo Allah ya ce ana bijiro min ayyukan ko da ina kabari idan har na ga abin da na sabo ne sai nema muku gafara a wajen Allah in alkhairi ne kuma sai roki Allah ya karba sallallahu alaihi wasallam to an ce akai aiki gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai irin alkhairi kaman shi wallahi ko ganin shi wai wai sai ya ce wai wai za a aiki Allah wai an raina ubangiji subhanaka ya azim da yake da yake an ce ko Allah ya kai gaban annabi wai yanzu Allah ne za ku aika ya kai gaban annabi to ga babban misali da ka gana Allahumma salli ala ya Allah kai wa annabi salati na'am to wannan kana nufin raini ne ko kuma a alkur'ani da ya ce a yi salati annabi ya koyar da ka ce Allah ya yi wannan shi ma raini ne to jawabin da Sheikh Munir ya yi na in aka tsaya akwai ka'ida zahira balagiya kawai za a duba yaya ne wato umarni suke na nau'o'insu akwai wanda yake akwai wanda zaka roka daga na sama kamar Allah ka gafarta mun kaga za a ce addu'a kake yi amma ba za a ce umarni bane yawa ta zo da sigan umarni yawa ta zo sigan umarni ita al'amur ne rabbana atina rabbana atina ga sunan kace kace kace cikin cikin nasosi kaza kaza kaza zaka ga duka irin addu'o'in nan gashi gashi nan to duka wayannan ya zamo kana umarni kana aikan Allah kenan ko ko kana masa umarni ya abinda kamar kai ne kana sa shi kaga dole wannan yana da kyau ma a shi da an duba kawai ka'ida balagiya ma da an warware wannan matsala sosai to ne insha Allah mu ballighna shahara ramadan na'am na'am Allah kan kai mu watan ramadan ni irin waɗannan shi ma za a ce yanzu Allah ne zaka ce ya dauke ka ya kai ka watan aji shi du'a akwai kashi biyu ne akwai du'a talabin hmm. sannan kuma akwai nida hmm. nida dai zo daga na sama zuwa na kasa hmm. kamar Sheikh Munir ya faɗa ma ɗalibinsa ya ce a yi kaza kaga wannan umarni ne sannan kuma akwai nida shi ɗalibin ya ce Sheikh Munir a yi kaza kaga ba wai yana masa umarni ne na a umarni ne na du'a to su ba su bambance tsakanin ai shi ma akwai iltimas ai shi akwai iltimas iltimas shine wanda zo tsakanin masoyi da masoyi mm. malaman larabci wanda zai zama ma na wulakantarwa ne siyabul amr sun eh, kai goma sha bakwai eh, daban daban daban daban kamar yadda Allah ya ce kamar kawai bi kaza kawai eh, misali yanzu kan fa hal antum muntahun misali ku hannu ne amma eh, kaga kamar aqimus salati wa atu wannan umarni ne daga sama zuwa kawai ai wato akar kalla. ni ina ganin dole ne a yadda dole ne duniya dole ne duniya ta yadda ko ba ta yadda yanzu ba akwai lokacin da za a zo ta yadda hmm. cewa fa akwai fa wanda fa na annabi suke da gasken gaske idan har hmm. idan har ubangiji subhanahu wa ta'ala. zai ce ko tuba za mu yi kar mu zo masa sai mun bi ta wurin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya gamu a gaban annabi sannan zai karba ko kaga dai ba hadisi bane balle a ce balle a ce a tafi a tafi a ga yazo cikin silsila eh. sahiha ko da walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfir lahum ar-rasul wajadallah wa barahima duk da mutum ya kauce wa duk yadda mutum ya kauce wa nuna girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kadarinsa a wurin Allah a wannan ayar ba wani tawilin da mutum zai iya kauce mata in dai har Allah madaukakin sarki zai ce wanda suka zalunci kawunan su sai sun zo maka sai sun zo maka in sun zo maka sannan sai su nemi gafara na kuma ko sun nemi gafaran ba kawai da sun nemi gafara zan gafata sai ka sa baki wasta gafara lahumur rasulu sai na ga sainin ɗinka tukunna ka ce wa'annan eh na yadda a gafarta musu nan sannan ne fala wajadullah tawwabar rahim amma aka rasa ɗaya kenan to kaga mai irin wannan kadarin mai irin wannan ka gama sallah completely ka gama sallah a rukunin karshe a sallah kana miƙa wa manzala sallallahu wanda ya zo maka da sallar sallu kamar aitumuni, usalli ko mm. kazo kazo kazo kazo wato kazo rukunin karshe da kake attahiyatu lillahi zakiyatu lillahi kana ce assalamu alayka ayyuhan nabiyyu assalamu alayka saboda me saboda ai shine zai duba sallar kamar yadda ka faɗi hadisin hmm. hayati khairul lakum wa khairul lakum shi zai duba to tunda shi zai duba ya rasulullahi to nazo aminci ya tabbata a gare ka ina gaishe ka saboda me saboda shi zai duba ibadar baki daya ya ala baiti rasulillahi hukuku na'am min to ka gani min sallallahu alaihi wa sallam alaihi wa alihi wa yasa ake mamaki na taba jin wani na taba malami Allah ya ji kanshi aka ce tambayoyi ake ya gama karatu tafsiri sai aka tambaye sai aka ce wai wasu suna cewa annabi sallallahu yana gani ta baya kamar yadda yake gani ta gaba sai ya ce eh gaskiya ne hadisi ya inganta amma ya sallah ne kawai don Allah ka ji amma wai a sallah ne kawai Eh, wani ya ce wani malami ya ce wai annabi yana gani ta baya kamar yadda yake gani ta gaba sai ya ce eh haka ne hadisi ya inganta amma a sallah ne kawai a sallah ne kawai eh ko hadisin yana magana hadisin bukhari la kafa mm. eh, alayya ruku'akum wala eh la ta ruku akum wala eh, akum eh. ko eh kaga wannan duk hikiman da zaka yi ka ce akum ba yana nufin zahirinku ya sunan shi hushu akun ba yana nufin baɗininku ba ba ta yadda za ka kauce a karɓa shi yasa Allah ya saka <coughs> malaman sharhi wasu daga cikinsu da suka zo kwatanta cewa yana gani ta bayan suka ce duk wanda su kwatanta maka su ce maka ai wani ido ne yake da shi a baya wajen kafadan shi a ai wani wani ido ne Allah ya tabbata suka ce duka wannan ma zai iya jawuwa zuwa kaskanta sifa ma'ana ƙoƙarin sifanta wa manzala sa san wata sifa ta muni kaɗai ka ce mai gani da ganin Allah mai gani da ganin Allah shi kenan fa ka huta wannan kuma wanda ya ce wanda yanzu bi nurin lahi ma mumini ka gani to mumini kenan fa innahu yanzuru bi nurin lahi balle shugaban mumine baki daya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma bainan nasi bima arakallah bima arakallah Allah ne ke juya ganin ka ya rasulullah to ka gani saboda haka dai mun wallahi mu gode kuma duka ayyukan mu mu ina khasima duka ayyukan muna daukan su a matsayin godiya ne ga Allah subhanahu wataala a wanda ya bamu da ya bar mu a wannan a wannan tafarki imalu ala dauda shukura ko muna godewa Allah subhanahu wataala faɗi tashin mu gaba daya kulinna salati wa nusuki wa mahayaya wa mati lillahi rabbil alamin la sharika la duka muna yi dan godiyar Allah wallahi mun gode mun gode Allah madaukakin sarki da ya bamu akan wannan tafarki kuma Allah ba mu buƙatar canji daga wannan ba mu buƙatar canji kuma ba mu kokwantan abin da muke yi gaskiya ne muna roƙon Allah <coughs> tabbatar da mu akan tafarkin magabatanmu har izuwa saduwar mu da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi ala illi na bijiwarihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ah, da ba an ce zan mika eh, Sheikh Junaidu eh, na zama sai an bawa <laughs> okay kafin kafin a ba bismillah Hassan ina ne zan ma zan ma Hassan ina hai mana <laughs> eh. <laughs> ma kaida ni wace tambaya ce nake so in yi ba ku nike so ku amsa min ba duniyar da ke kallon mu musamman yan ɗayan hannun ban san ina faɗin sunansu kun sani saboda kuma wallahi ni gani nake faɗin sunansu a bakin mu ma sharafi ne gare su Darja ne wani malami ya faɗa sai ce kasan san ku ɗan ɗariƙan nan musamman a Najeriya wani shehi ne a Nijar ya ce ku ɗan ɗariƙan nan musamman a Najeriya abin da ya sa wannan mutanen suka yi ma hayi wani karfi a ƙasanku yawan ambatansu da kuke yi kuna cewa yan kaza yan kaza ɗin nan ce bakin da kullun salati yake yana zikiri don me duk abin da ya ambata abin nan ba zai ɗaukaka ba shi yasa muke kau da kai ma lokaci daga ambatansu kawai amma ba ma dalilin ɗaukakar su. Yo shi ne wannan an ambatan da aka rasa musu. Fasiki zindiki aka rama kalla maƙin annabi mm. sallallahu alaihi wasallam ina dalilin ɗaukakar shi. Babu. To to ni tambayar da nike so in wajaha zuwa gare su. Wai dan Allah a iya bahasin da suka yi da iya karatun da suke da shi da wato tauhidin da sunnar da komai. Nasu. Nasu nike magana. menene suka fahimta addini in aka ce musulunci me suke nufi musulunci shin wai akwai wani abu wanda wannan abun sun bi sun iske shi kadai ne musulunci wanda in babu shi ba musulunci wanda in babu shi ba musulunci ina so su amsa wannan dalili idan har mutum zai yi istiqra'in nusus ga baki daya zai iske in akwai wani abu da ake cewa musulunci shine san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da girmama manzon Allah shi kadai ne musulunci hmm. duk wani abu da za ka ɗauko ka nuna shi ka ce yana da wani gurbi da zai iya zama wani babban rukuni a musulunci ko ya zama shi ne musuluncin to za ka ce ba shi ba ne ƙila wani zai ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah zan ce ma wallahi ba ita ba ce wallahi ba ita bace da mutum zai zo ya faɗe ta ba da niyyar girmama annabi Muhammadu ba wallahi ba ta yi ba wallahi ba ta yi ba don haka shi ya sanya kila za ka samu wani kirista da ya zauna a ƙasar hausa cikin musulmi ya saba da labari da, mu'amaloli da al'adu irin na hausawa kila idan ya ga wani musiba yadda ya ga musulmi suna yi ce la ilaha illallah kila shi ma ya sha faɗin ta adadin wallahi ta mai amfani ba kuma haka nan kallahi ina abdullahi bin ubay bin zan zo ma kanshi musamman sai wasu su zo su ce to ai sallah ya kamata mu tsaya mu kalli wani abu ana cewa kuma karkar na la ilaha illallah wannan ga aya qur'ani mhm. da ya faɗa ba tare da girmamawa girmama annabin shi ba yace amantu annahu la ilaha illa allazi amana bihi banu isra'il to anan abin tambaya man allazi amana bihi banu isra'il ilahu musa mm. wannan wannan kowa ya sani mm. dan haka fir'aunu ya tabbatar da ya shaida da allantakar Allah Allah mm. amma annabi Musan da yake wa gani gani ya ce to ai ni baka zo ta inda zan anshe ka bane ala yuminu hatta al azab alim baka zo ta inda zan anshe ka bane ai ya faru da wasu a da'irar musulunci da komai da komai sai Allah ce ku tsaya da Allah zan muku shortcut kar ku tsaya ana ta biye biye tukuna tunda yanzu an zo Madina maganan aƙida ta tabbata musulunci ya kafu zan faɗa muku menene ƙarshen imani a wurina. Mm. fala wa rabbika la yuminuna hatta ka fi ma shajara bainahum to ba nan ba tukunna ba nan ba tukunna ka din eh kar haka muka ya rasulullah menene raddu fi'il din Mi yabi baya to sharɗin shine sun mala ya ji dufi an fusihe harajan wa yusallimu wallahi wannan shine sharadin imani ah. gashi al-islamu ta wato wai sallimu taslima wai sallimu taslima dan haka idan aka zo sai mu ce to eh. wanda yake ɗaukan to na ce mu dauki abin da ake ce arkanul islam mm. mu zo mu yi wani abu mai kama da za mu shiga larabci larabci in ya so daga nan sai mu fito zuwa ga maudu'in mu arkanul islam mm. ko mubtadi'i ya san sunaye ne guda biyu arkanu mm. ismun wal islamu ismun akhar fa udifa ahaduhuma ila al akhar mudafun ne da mudafun ilaihi idan aka ce mudafun wa mudafun ilaihi sunaye ne biyu daban-daban in kana so ka gane ba abu ɗaya bane ka ce abdullahi abdu daban allahu daban in ka isa ka ce mudafun mudafun ilaihi abu ɗaya ne to ka faɗa ka abdullahi abdu daban allahu daban idan muka gane haka sai mu ce to da aka zana mana la ilaha illa muhammadu rasulullah sallah zakka azumi haji sai aka ce musu arkanu sunansu na islamu to nemo mana islamu su arkanu wannan mun san su sunan su arkanu eh. nawa na islamu muna buƙatar mu san to islamu yanzu dai mun san arkanu, eh. kamar yadda muka san abdu misali wane ne ubangijin nashi wane ne Allahu misali in ce Abdullahi mm. in ka san Abdu sai ka san Allahu to yau mun san su sallah su zakka su azumi su tauhidi sunan su arkanu na Islamu ya kamata mu nemo Islamu shine tambayar shine tambayar mu nemo islamu yana ina sallah azumi zakka aikin haji dukkan su sunan su arkanu ne ma'ana rukunai ne rukunai ne ne to rukunan nawa rukunan na mal nasir <laughs> rukunan na islamu wallahi sai mun nemo waye islamu to duk inda zaka shiga ka fita sai ka iske islamun shine sallama wa annabi Muhammad shine san manzan Allah eh. idan ka ce ai islamu ai shine sallah sai mu ce Abdullahi bin Ubay bin Salul wallahi ko ko kai waye muka tsare ka muka ce ka faɗa adadin sallar da yi ba za ka iya faɗa ba hmm. kuma ka san wace irin sallah yayi mai garanti guda biyu hmm. sallah ce a masallacin manzan Allah wanda in yau ka je kai ta to in ba a masallacin Makka ko a Kudus ba ba masallacin da za ka je ka samu irin wannan sallar ba annabi wani ladan ne kila huzaifi ne ba liman afwan ba annabi bane limamu eh, kai da kai sallar yanzu ina nufin wanda ya je ya samu falalar sallar na a Madina ba fa annabi ba kila huzaifi bi ko wani daga cikin limamai shi huzaifin yanzu ya dan sauka wani ne suke to kuma dai wane ne shi kuma Abdullahi bin Ubay bin Salul sai ya samu a wannan masallacin wanda yau dittin kahon mu muje mun ku tabbata wallahi ba manzo Allah zamu bi limancin bayin mun iya burin mu a duniya gaba dai shine mu ga annabi to ɗaya kenan na biyu na biyu waye limamin shi manzo Allah ka san annabi limance ka a sallah wallahi ba a masallacin Madina ba ko a Bauchi ne sallar daban ce daban ce to ai ne wai masallacin Madinan dan Madina ta samu suna ko dan annabi ka san manzo Allah da ya hijira